gwamnatocin da suka shuɗe tun daga 1999 zuwa kawo yanzu sai ta bebeyan cewar an yi ta ba su kudade ko ana ta maidowa wannan kudaden to ala hayi alin koma menene gaskiyar maganar in an maido su to ɗan najeriya ba yi da tabbacin an maido su domin dalili kuwa shine ba a taɓa nuna wa 'yan najeriya wa'annan kuɗin gasu kuma ga abin da za a yi da su ba sai ma ba na mantawa gwamnatin da ta shuɗe kwanakin ba ɗaya daga cikin ministocin ina jan ministan kuɗi take faɗin cewar ai wa'annan kuɗaɗen su eh, da aka maido wa 'yan najeriya na marigaya abata sun yi ayyukan hanyoyi da wasu abubuwa na cigaban ƙasa wanda kuma inda za ka tambaya a wace hanya ne ko su abubuwan da ci gaban kasan babu tabbas amma kamar a yanzu muna iya ganin cewar muna da tokaciyar da cewar shugabanci ko gwamnatin na yanzu za ta iya yin wani abu na tabbacin cewar an ga a ƙasa a misali mu tunaninmu idan an maido da kuɗin nan to lallai hakika a zaɓi wani abu na musamman wato aiki na musamman a yi da su domin 'yan najeriya su tabbatar wannan su ne kuɗaɗen da aka maido wanda aka ɗebe musu a baya ta dalilin wata hanya daban an dawo da su ko a gina makarantu ko asibitoci ko dai wasu raya al'amura na rayuwa na ɗan adam to wannan shine irin kallon da muke wa eh, muke tunanin za a yi kuma muke fatan za a yi Ah, Malam Hassan Gimba Ahmad kai ka daɗe kana rubuce rubutun Najeriya dangane da matsalar cin hanci a Najeriya da kuma musamman batun wannan kuɗaɗe. Ka ji abin da shi Hassan Sardona ya bayani. A irin tunaninka ta yaya kake kallon wannan al'amari? Ah, well, kaga farkon fari Najeriya ta jima ba ta samu shugabanci na gari wanda kuma take da tunanin yin adalci ba. yanzu ne ake kokarin a ga haka abin da ke faruwa da idan mutum ya shiga gwamnati zai yi sata iyayen da zai iya idan aka cire shi wani ya zo ya karbi wajensa ko wata gwamnati ta zo sai su duba suwa suka yi sata a baya sai su neme su sai su kama su kamar ka kama mutum ne ka murɗe hannun shi ta baya ka kwace abin da ke hannun sairin irin yaro ya ɗau mangoro din nan sai ka muɗe hannun shi ka kwace ta baya to sai a muɗe hannun sa a kwace su ma wayanda suka kwace sai su a su to haka ake ta yi to amma yanzu shine za a yi abun da a turanci ake ce accountability duk abun da aka samu za a ce an samu kaza ya shigo lokaci kaza sannan kuma ga abun da za a yi da shi yanzu misali a ce an kago kuɗi magudan kudade wanda wani ya sata sai a zuwa ce ai hanya da shi kaga tukuna an karya eh, kundin tsarin mulki don akwai abin da ake kira corporation dole sai an tsara ga kudi kaza an je national assembly a majalisar tarayya an yi kaza an yi kaza sannan ba haka kawai kudi ya zo kamar na daga gonan ubanka ne kai noma ba kawai sai ka je kaka cewa kai hanya da to yanzu dai muna sa ran irin wani abubuwan za a fara ganin su a ah, mala son sarrona a matsayin ku masu fafutukar yaƙi da cin hanci a Najeriya kuna ga akwai buƙatar a ce abu kadin waɗancan kwaɗanda suka gabata wanda aka ce an da su ko kuma dai kurin a jalayi maganan jan babu a bincike in ma da hali inda za a iya bincike ba zai ɗaukar mana eh, lokaci ba ya hana wasu abubuwa faruwa ma'ana ayyukan ci gaban najeriya to an ka mai da shi tun daga zamanin tafa balewa ma mu muna so domin ai kuɗin ba gonan gidan wasu aka raba ba aka ce ga gadanka ko kuma a aiki kayo kai jinga aka ce ga naka a biya ka haƙƙinka a'a wawura kai da bakere ka keta iyaka da nuna fin ƙarfi ka ɗebe kuɗin al'umman ƙasa wadda hankali ma baya ɗaukawa wanda kuma wa'anda ka bar ma kuɗin babu wani abu ɗaya tilo da za ka iya nuna ka ce suna gina al'umman da eh, eh, eh, ka basu da su misali ka ɗauki wanda ake zargin ya rasu ya bar kuɗin nan mutumin kano ne ban san wani fondishan ɗaya ba wanda ya bari ko kuma yau 'ya'yansa suke tallafa mutanen jihar kano domin haka ba domin kuma kowa ya san suna da kuɗin amma abin takaici shine kai ma tunanin wani waya ja layi wannan magana a sai mu kai shugaban ƙasa kotu tunda ai mu yan Najeriya ne ko mu yake mulka mu ba dabbobi bane kuma yanzu an yi walkiya mun ga mutum kai ya waye ba wani wanda ya sai ce mana an ja layi layi me za a ja duk wanda ya ɗibi kuɗin al'ummar Najeriya ya mayar Mala sun gimba kai ya batun jalla yake a tunaninka to in aka ce a ja wato wanda ya ci kafin a ja layi ya ci bulus ai kaga ƙwaran yayi yawa idan kuma wani abu da irin wannan abun shine in ka fara ka samu abu ɗaya ka tona sai ka ga yana ta koma baya amma gaskiyar magana shine duk wanda ya yi wa najeriya zagon kasa ta hanyar tattalin arziki a bincike shi tun daga ko'ina ne sai dai wanda abun bai fito fili ba ba za mu ce Allah ya rufa mishi asiri ba don gaskiya Allah idan ma wannan abun ba ta fito a nan ba a lahira zai kama shi amma wanda dai jama'a ba sani ba wanda bai fito fili ba to wannan kuma wani abu ne daban amma wanda ya fito fili dole ne a bincika a dawo mutane haƙƙinsu a mana hassan sardona idan muka duba yadda ake ta dawo da waɗannan kuɗaɗen tun daga gwamnatocin baya har yanzu ɗin ma akwai gwamnatocin ƙasashen yamma da suke tunanin za su ƙara dawo da kudaden nan a gwamnatin najeriya to amma wasu daga cikin masu sharhi akan al'amuran najeriya na ganin cewar duba da yadda ba a sanin inda kudin suke shiga ko da an dawo da su kuma sanin kowa ne cike da kasashen turawa nan cewar najeriya na fama da matsaloli masu tarin yawa to me zai hana ne kasashen nan maimakon su kawo kudin nan kullum su shigo najeriya da kudaden su gina hanyoyi su gina makarantu su gina asibiti maimakon su dawo da kuɗin gudun kar a ƙara awon gaba da su ya kake kallon wannan tunani ah, <coughs> wannan tunani ah, hakika babu laifi idan ana tunanin cewar gwamnatin da yake kai ba gwamnati ba ne adali amma mu muna tunanin mun zaɓi gwamnati ko kuma 'yan najeriya sun zaɓi gwamnati da ke da adalci ah, a koma bayan gwamnatocin da suka wuce wanda kowanne eh, ɗan karam farautan kansa ne Ah, kamar yadda shi abokin tattauna na yake faɗi ya ce idan aka dawo da wa'annan kuɗin ba magana ba ne ka sa hannu kamar kuɗinka ne da ka je ka kayo kwadugo ka samu ka ɗiba iya ɗiba ka ce na sai goro ko zan sai kaza a'a dole ne akwai yadda ake eh, gudanar da harkan kuɗin nan shine za a kai kuɗin nan majalisa wanda ake faɗin cewa eh, in aka kai majalisa sannan a gaya wa majalisa kuɗi na abu kaza wanda suka kama yawa kaza an maido su daga ƙasar kaza saboda haka jama'a kamar a ce ɗaurin aure ne ku shaida sai su shaida to kenan sai ya koma baitul malin gwamnati daga nan kuma baitul malin gwamnati sai ta yi eh, eh, eh, jadawalin me za su yi da kuɗin da aka maido amma wancan tunanin da kake faɗi dan ni kan ko a wannan gwamnatin idan wata ƙasa ta ƙasashen yammacin turai ko kuma inda aka ɗabi kuɗin na aka yi sun amince za su dawo da kuɗi amma za su yi hanya ko asibiti ko makarantu ko wani abu makamancin wannan ne wallahi tafi in eh, tafi nono fari domin zai fi min sauki kuma na tabbatar ba ni kadai ba inda za ka sha ta kuriya a bayan kasar Najeriya za ka samu za mu mu ban 100 bisa 100 ba dan dai kashi 70 din nan sai mun samu to in ko ka samu kashi 70 bisa 100 ka ci eh, eh samu abin da kin nasara akan abin to ina tabbatar maka za su so a ce daga can irin abin da Bahaushe yake cewa daga buhu sai tukunya din nan to sai ai haka wannan shine wala san gimba idan muka duba duba da tarin hidimomin da ke gaban wannan gwamnatin kamar yadda shi Hassan na ke faɗa idan za a zai haka din kai maka amince to kaga wannan maganar sadin yayi ta a dalilin yadda dan Najeriya ya ɗauki gwamnatinsa ya jima idan gwamnati ta yi magana mutane ba sa yarda da abin da take faɗi abu ɗaya ne gwamnati za su ce ma ce akwai allah sai ka yarda yanzu misali mun dade muna jin cewa za a ƙara yawan megawatts na wuta amma yanzu kowane dan na jihar ce gwamnati ta ce za ta kara megawatts dubu sai ɗauka kamar tatsuniya ne don ya ji mai ah, ji to amma yanzu dangote ya ce nan da shekara biyu ko ku zai samu megawatts dubu goma sha biyu kowa ya fi yarda da shi akan gwamnati to domin gwamnatocin da suka shuɗe sun sa mutane ba su yadda da su ba don sun nuna rashin gaskiya karara shugaba zai fito ya ce ma za a yi abu sai ka ga ba za a yi ba ko kuma a ciro kuɗi kana ji kana gani a ce abu kaza za a yi da shi sai ka nemi abun ka rasa ka nemi kuɗin ka rasa shi yasa kowa yanzu zai fi son a ce daga can ɗin yanda yake daga buhu sai tukunya su turawan su zo su yi mana